me ke haifar da faduwar darajar naira abin da ke eh, sa naira tana faduwa abubuwa biyu ne na farko mun zama na babu abin da muke yi da kan komi shigo da shi ake baka da dalilin za a ce za a shigo ma da tumatir eh, kifi eh, sukari madara duk waɗannan abubuwa ne waɗanda muna da albarkatun ƙasa za mu iya yin su amma komi sai an shigo da shi kai abin da za ka wanke bakin ka sai an shigo da shi to ƙasar da ta rayu a irin wannan dole su samu matsala sannan kuma ya zama inda muke samun kudaden kasa waje mu shine mai shi kuma farashin mai ya fadi to tunda hanyar da za a shigo babu shi to kaga kuma masu sayan har yanzu suna abubuwan da muke saye na kasashen waje ne dole ne naira ta fadi sai lokacin da ya zamana ƙasar nan ta fara dagewa tana abubuwa da kanta kuma na biyu gwamnati dole ta daina tallafin naira domin duk lokacin da kake tallafa ma naira to kana taimakon mutane ne su ta cewa ba su sayan abu sai na kasa waje dan zai zo musu da ha amma idan ka daina tallafan naira ita za ta samu kanta matsayi kai kuma za ka lissafi ka gani shin ka sai dan Najeriya ko ka sai dan waje mutane da kansu za su dawo suna sayan na gida kuma suna taimaka mutanen gida suna aiki su maimakon kullum in kana tallafin naira din sai mutane su ta sau na kasa waje domin zai zo musu da ha so gwamnati gaskiya ta daina akwai kokari da gwamnati ke na karkatar da batun tattalin arziki ko kuma dogaro da man fetur akwai wasu gurare da za a samu kudaden shiga fiye da man fetur din nan akwai ai shine ake cima kasuwanci yanzu misali a da in ka ɗauki shekara goma sha biyar ta wuce mutum nawa ke da waya nan kasai yanzu in na gaya ma kamfunan waya mutum nawa suka ɗauka aiki tun daga mai gadi da injinan su da masu kai masu mai da masu yi masu sabis da masu sai da akwai wanda shi duk rayuwar shi katin waya ake da sannan kuma ka diba taimakon da ta yi mutane da yanzu za ka yi tafiya ka je wani gari a cewa mutumin bai nan yanzu ba ka zuwa ko ina sai ka kira shi ka ce lokaci kaza za ka zo shi kanshi wannan ya taimaki tattalin arziki to haka muke so gwamnati su diba hanyoyi na mota da na ruwa da na na jiragen kasa waɗannan da na jiragen sama gwamnati ta kawo matakin da zai zama 'yan kasuwa za su zama kuɗi don mi gwamnati za ta kashe sama da biliyan 200 a ce za a buɗe hanyar Legas zuwa Ibadan ba aikinta ba ne ta ba 'yan kasuwa 'yan kasuwa za su iya yin layi goma zuwa layi goma dawa su za su rika amsa wannan target ya ishe su haka kuma ba wai Legas zuwa Ibadan ba duk sauran wurare shi dan kasuwa in ka ba shi dama daga ko ina zai nemo kuɗin shi ya saka dan ya jarraba kuma kamar yadda aka fara sai da hannayen jarin din abin nan wuta ya kamata a ci gaba domin aka ci gaba za ka ga cewa wuta ta tsaya yanzu ga babu abin da gwamnati amma yanzu muna a Lagos muna samun sama da awa goma sha biyu da wuta wata sa har sha shida dan ni dan kawai idan gwamnati an san cewa wannan ba mai wasa bace ko ka yi aikin ka ko kuma ka rasa aikin ka so abin da gwamnati ya kamata ta yi ta buɗa ma yan kasuwa hanya domin su za su iya ɗaukan ma'aikata bila adadin